ina ba ku shawara wanda ba ku yi aure ba kada ka yadda ka kuskura ka auri ga gau gau duk yarin da ka garawar rawar kanta ya fiye yawa ka yi mata sallama ka ƙara gaba in za ka iya gyara ta ka gyara ta amma an ba ka wallahi za ta ba ka wahala shi ne gaske a to shi kenan barin bari kan na kori wataƙila wani ya kai kudin aure an sa rana kuma ya zo ya lissafi wataƙila matarsa yarinyarsa haka take amma ina gaya ma duk wanda ya ɗauri yarinya mai rawar kai in dai ba yayi da gaske ba za ta ba shi wahala kuma kafin ta shiga gidanka za ka iya gane za ta sarrafu ko ba za ta sarrafu ba amma abin da yake faruwa da yawansu ba sa sarrafuwa da yawansu dole a yi haƙuri da su a haka kana ci kana sha amma kana ta ramewa ba ka da nutsuwa a maka abinci mai kyau a gidanka da kaza da komai da abin nan amma ka ci ka ji kamar dusa kake taunawa saboda ba nutsuwa Allah in kuma kuna so ku gane in kana cikin tashin hankali da damuwa a kawo ma abinci mai shegen daɗi ka ci ka ji zaka ji daɗin sa ba a ji ko ruwan sanyi ne ka sha shi wallahi talla ba ka ji shi sosai ruwan sanyin ba saboda yana da alaka da samun natsuwar ka abinci ma ana cin sa ne a cikin natsuwa a ji daɗinsa. idan mutum baya cikin natsuwa da kwanciyar hankali ko ya ci abincin haka dai zai ci ci maganin yunwa kawai ka cika cikin ka kana fita sai ka ji yunwa yana damun ka saboda baka ci shi cikin natsuwa ba wannan da yana da alaka mutum ya samu mace saliha kanita mai da'a mai biyayya Allah gyara mana